يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا كي wannan annabi ka ce ma waɗanda suka haɗa hannunku daga ribatattun mushrikai waɗanda kuka kama a ranar yaƙin badar ka ce da su in Allah ya san nufin alheri ne a zuciyarku kuna da niyya mai kyau to zai ba ku mafi alherin abin da aka karɓa daga gare ku na fansa don kada ku yi baƙin ciki akan abin da za a karɓa a wurinku kuma zai gafarta muku zunubanku Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kansa ne tabbas wannan alkawarin da Allah ya yi ya tabbata akan Abbas baffan annabi da abokansa daga cikin waɗanda suka musulunta daga baya